وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الثانية مقدمة تبيو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 attaku lalle dan bid'a a lalle bid'a kamar yadda yake sananne wato bid'a maradun ne fatak rashin lafiya ne mai kisa qad yatar insan fa yamna'uhu min an nazar sahih wato yakan bijiro wa mutum shi bid'a sai ya hana mutum nazari ingantacce ga addini an gane in dai bid'a ya bijiro wa mutum to yakan hana mutum nazari tunani ingantacce ga rayuwa fa yafhamu al-insanu ashiya ala khilaf murad sai mutum ya fahimci abubuwa sabanin manufa yufsida alayhi al-umur sai al'amura su lalace a gare shi na'am ya kuna mutahayyiran sai ya kasance rudadde ba ga ba za ka dan bid'a gashi yayi karatu amma kuma yana fahimtar abubuwa a murde ko za ka shi a rude za ka shi mutazabziban yana mai yana tazabzubi kaga wani lokaci ya fi gaskiya wani lokaci ya fi ƙarya wato baya tare da mutanen kirki baya tare da mutanen banza kullum za a gan shi kawai tsakiya mutumin kirki kirki mutumin banza banza haka dan birya yake za a shi yana taraddudi ya kasa tsayawa waje daya kamar qala sha'ir al kamar yadda mawaki mai hikima ya ce walirabi'in walir ولرادي الثدي الحوى وسنان في ليل الدلالة خابد متردد yace wani rabi'in mutumin kuma da yake mai tsotsan hantsan nan na bata mai tsotsan hantsan nan na bata wasu nan mai gyangyaɗi filayin dalalati a cikin daren nan na duhu daren nan na bata khabidun mai fagauniya mai kaiwa da komowa cikin bata ya kasa tabbata متكمدا في شيء متعلق مزبزب مزبزب akwai littafin fi naukihi muta'alliq littafin daliya akwai ba daliya ba kawai ba ai ba yau to ya rana ne ba muta eh lailin da dalalat ba dalalat ba ba wani zuwa daliya mutakhalliq Hmm? wani rabi in sadayar hawa wa sanana filayin dalalar aliya khabidin mutarabbi mutakamidin fitihi muta wa muzazzabin fi naukihi mutaladdidi

mutaladdidi wanda yake yayi zurfi cikin wawanci din an gane to wanda rabi in sariyar hawa wato wanda yake tsotsan hantsa na san rai wasnan mai fi lail dalalati ba zaddalati bane lail dalalati mai jangadi cikin daren nan na bata habidin mai fagauniya mutaraddidi mai kaiwa da komowa cikin bata mutakammidin fitihi an gane ku wanda ke mai takama ko mai girman mai ainihin alfahari cikin girman kansa muta'ammikin wanda yake yayi zurfi ta'ammuk wanda yake yayi zurfi wa muzabbibin mai kaiwa da komowa fi nauki cikin wawancin sa mutaladdidi mai zurfi cikin wawanci an gani to shi dan bidiya haka yake wato yana cikin fagauniya yana cikin rudu a cikin al'amarinsa kun lura wal khudurat sha'anil bid'a wato saboda girman sha'anin bid'a saddar ulama ar-rasikun fil ilm li raddi alaina sai malamai wanda suke sun kafa a cikin ilimi suka taso suka yi taraji gare ta wa bayanin awali kuma suna ta bayanin aibubukanta walau lam kun fil bid'a aibun illa fi tafriq al-umma da a ce bid'a ba ta da wani aibi sai dai raba al'umma kawai ila shi'in wa ahzab zuwa ainihin kungiyoyi da kuma faci faci mutanafira masu gaba da juna masu fada da juna da kafa biha aiban wa shayna da wannan ya isa ya zama to aibi duk dai aibi aiban wa shayna duk ma'anan aibi ma'anan aibi da shay duk dai ne da bid'a ba shi da wani abu face raba kan jama'a da kawo gaba da ya isa ya zama to aibi ga al'umma kaifa wa hiya tu'addi ila al-jahl al-murakkab to yaya kuma alhali shi bid'a yana janyo jahl murakkab sai ga mutum bai sani ba amma bai san bai sani ba يفهم الإنسان الدين الذي أرسل على محمد صلى الله عليه وسلم على أكس المراد mutum ya fahimci addini wanda aka aiko ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabanin yanda ake nufi ya zuna annahu ala haqq ala alhaq alhali shi yana zakan cewa lalle yana kan gaskiya ko ba gaba akwai yan bid'a da yawa da suke fahimtar addini a murbi sai su tsammani cewa suna kan gaskiya fatakhulida alaihim mafahim fatakhulida alaihim mafahim sai fahimta ko fahimtoci su cakuɗe su rikice ga dan bid'a كانت العرب قبل أن يمن الله عليها بالإسلام ya kasance larabawa kafin Allah ya yi musu baiwa da musulunci ta'ishu fil jahiliya ku suna rayuwa cikin jahiliya da kuma sharri wa fi tanawuri wa tanabu a cikin fitintunu da kuma wato wato tashin hankali rikici fi zulmati ba'du ha suna cikin duhu sashi a saman sashi darin sawar alaihim iblis hakika iblis ya samu rinjaye a gare su fa awsan min dunillah sai zaman to su larabawa suna bautawa gumaka kuma bayan Allah ishtagalu bil huruf allati damat awaman suka shagaltu da yaƙoƙi wanda yaƙoƙin nan sun dawama shekaru masu yawa domin wala zalika shaytan wato bayan wannan kuma akwai shaytan wa balu yahuda kuma ƴaƴan yahudawa shaytan ya sa larabawa gaba da ƴaƴan yahudawa wa'annan sun taimakawa wajen raba kan larabawa ya zama to larabawa sun kasu zuwa ga banu quraiza banu nadir a kai wannan kai a wannan yahudawa sun zo sun mamaye ainihin madina ga banu quraiza ga banu nadir ga banu qainuqa su kuma larabawa dama na madina kabilan aus da kabilan khazraj to sai zama to shedan ya zo ya samu galaba a kansu tare da 'ya'yan yahudawa su ma sun samu galaba a kansu sun samu ainihin larabawa adawa ga junansu an gane ku har ya zama to sun ki zaman lafiya na'am wa umul ladina yuqiduna wa yu'ajjizuna nar al-furuq bayna sun yahudawa su ne wa'anda suke hurawa suke ainihin kunna wutan fitina tsakanin larabawa ala ma kabilar aus da khazraj musamman ma kabilar aus da khazraj wato suna da wani irin adawa tsakanin junansu kanu fi gayatin min at-tanafur wal ada wato sun kasance cikin gaya na ainihin tanafur tashin hankali rikici hmm. da kuma adawa tsakanin junansu hatta manna Allahu alaihim bil islam har ya zaman zamanto Allah ya yi musu baiwa da musulunci su larabawa da ba dan Allah ya musu baiwa da musulunci ba da adawa ya halakar da su gabaki daya Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce kuntum ala shafa minan nar fa minha wato kun kasance kuna kan gabar rami na wuta sai Allah ta'ala ya kwace ku daga wannan wuta din wa kanu fi jahiliya da ce laraba suna cikin gabar rami na wuta hmm. sai Allah subhanahu wata'ala ya kwace su daga wannan ainihin gabar rami din wa kanu fi hadhihi jahiliya hatta wa sallallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam wato sun kasance karkashin wannan jahiliya har Allah ta'ala ya aiko manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam Allah bi ilmillah al-awja sai Allah ya miƙar da ainihin addini wanda yake karkatacce ta hanyar zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam da suna kan addini karkatacce to ta hanyar bayanan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya miƙar da wannan ainihin addinin da suke kai wa ahaya Allah bi quluban maita sai Allah ya rayar da zakata matattu da bayanan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa jama'a وبين التفرق ها tafarruq بينهم سي صلى الله عليه sallallahu alaihi wa sallam ya hada tsakanin wato tsakanin ainihin rabuwar da suke kai da kuma tarwatsewa da sun tarwatse gaba daya kuma duk suna wawwatse sai suka zamanto al'umma ɗaya su larabawa ɗin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa sallallahu ya ku auza da khazraj ku tuna da ni'iman Allah a gare ku in kuntum an fa allafa baina qulubikum lokacin kun kasance makiya sai ya hada tsakaninku fa asbatum bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari da ni'iman sa kuna ƴan uwan juna an gane ai kuka wayi gari kuna ƴan uwan juna kun daina adawa ta hanyar bayyana manzo sallallahu alaihi wa sallam to ga jina nan na cikin daliya ɗin walirazi in sadiyar hawa wasnan filayen dalalaci kabiɗin mutarajji kabiɗin mutarajji shawon da zuwa ba ba gyara an gyara sannan mutakammiɗin fi tihihi haka ne da tihi yiwu eh, mutasallifin mutasallifin swadun ne wannan daidai ne mutasallifin mutasallifin mutakhammidin mai tsananin fushi fi tihihi cikin ainihin wato girman kansa mai tsananin fushi cikin girman kansa kuma mutasallifin duk dai mai girman kai mai tsananin fushi cikin girman kansa ko cikin takamansa sannan mai girman kai wa muzazzibin mai kaiwa da komowa fi naukihi cikin wawancinsa mutalattiti a gane mai wuce gona da iri wannan shi ne mutakammidin fitihi mutasallifin sadun mutasallifin وللرابئ an gane mutakammidin mai tsananin fushi bitihi cikin girman kansa mutasallibin mai takama an gane ku ko kuma mai ƙetare iyaka mutasallibin mai takama ko kuma mai ƙetare iyaka eh kenan ana nufin cewa shi ɗan bid'a wato an kamanta shi da rabi'in sadarin hawa mai tsotsan hantsa na san rai hmm. wasnan mai fi da dalalata a cikin daren nan labata habidin mai fagauniya jini mai kaiwa da komowa cikin fagauniya din mutakhammidin mai tsananin fushi fitihi cikin takaman shi mutasallifin mai kauce hanya ko ka ce mai girman kai mai kaushe hanya wa muzazzibin mai kaiwa da komowa fi nauki cikin wawancinsa mutaladdidi mai zurfi a gane ku mai kaiwa da komowa sai a gyara Na na'am na'am alabun abbas ibn abbas ya ce nan zalaltu ɗaliban fa azaztu matluban hmm. wato na yi tawazu ina ɗalibi sai na samu daraja a matsayin malami kuna da wannan ku na yi tawazu na ƙanƙan da kaina a matsayin na ɗalibi fa'azarsu sai na samu izza matsaloban a matsayin wanda ake neman sa wato na samu izza a matsayina na malami eh wa qala abu ishaq abu ishaq yana cewa qala ali radiyallahu anhu ali ya ce radiyallahu anhu ya faɗi kalimar law rahiltum almati law rahaltum almati fihinna fihinna la afnaytumuhunna qabla an tudriku mithlahunna hmm. wato yace akwai wasu kalmomi wanda da za ku yawatar da ainihin raƙumma wajen neman su la'afnaitu mugunna da kun karar da lokutan ku gaba daya abala an tudiri ku la kunna kafin ku rinci misalin su la yarjuna abdan illa rabba na farko dai daga cikin wayannan kalmomi masu tsada kada kada bawa ya kaunaci wani in ba ubangijinsa ba wala ya kafu illa zamban kuma kada bawa ya ji tsoron komai sai zanubinsa ya dage ya ji tsoron zanubinsa da kare ya zo ya halaka wala ya sahayi man la ya'lam an yaqula Allahu a'lam wato wanda bai sani ba kada ya ji kunya ya ce Allahu a'lam wa alamu anna manzilata as-sabr min al-iman ku sani cewa lalle matsayin hakuri yana daga cikin imani lalle matsayin hakuri daga cikin imani kamar zinatu ra'a min al-jasad kamar matsayin kai ne daga jiki idza zahaba al-ra'a zahaba al-jasad idan kai ya tafi to jiki ma ya tafi wai za za ba sabar zabar iman to da zarar an ce haƙuri ya tafi to imani ba ya tafi nan kalori masu tsada ne a bin Abi bayan. ya bayar cewa da za ku hau dabba ku yi yawo mai tsawo a kansu an gane ku wato za ku ƙarar da rayuwanku ba ku cimma nan manganu ba wa ba ba'd ulama wasu sashen malamai sun ce la yanalu al wala mai jin kunya na yin tambaya baya samun ilimi haka nan mai girman kai baya samun ilimi hadha yamna'u haya'uhu min at-ta'allum shi wannan kunyansa na hana shi neman ilimi wa hadha yamna'u kibra shi kuma wancan girman kansa na hana shi ko ba ba yana da girman kai yana ganin ya fi karfin ya sarbiwa ne to sai ga mutum ya mutu da sa wa inna ma hamidtu wa inna ma humidat hadhihi al-akhlaq al-akhlaq fi talab al-ilm lallai an yabi wa'annan dabi'u ne wajen neman ilimi li'anna tariqun ila tahsil domin su ne hanya zuwa ga samun ilimin wayannan hanyoyi guda biyu mutum ya cire kunya ya cire girman kai to lalle zai samu ilimi fakanat min kalamin rajul wa mafdiyati ila kamali to ya kasance daga cikin kamalan mutum kenan kuma suna janyowa zuwa ga kamalan shi inda mutum ya kiyaye wayannan abubuwa wa qala hasan al-hasan al-basri ya ce man istakara an talaba ilmi bil hayat duk wanda ya lullaba kanshi daga neman ilimi ya kara kanshi daga neman ilimi ta hanyar kunya wato zai sanya wa jahilci tufafinsa inda har mutum kunya yana shi neman ilimi to zai sanya tufafi na jahilci faqdu sarabil sarabilar haya ku yanke ainihin tufafi na kunya fa inna man wajen wajhuhu amalu ilimu. duk wanda fuskan shi yi laushi to shi ma ilimin shi zai yi laushi in dai har fuskanka ya zama to kana jin kunya da yawa to shi ma ilimin ka zai zama to haka zai zama to wasu abubuwa da yawa baka sani ba wa qala khalil wato khalil ya ce man manzilatu jahil bain al haya'i wal anafa wato matsayi na jahilci yana nan tsakanin kunya da girman kai da zarar mutum yana da kunya kunya wanda zai hana shi yin karatu da zarar mutum na da girman kai to da wuya ya fahimci addini wa qala ali radiyallahu anhu aliyu radiyallahu anhu ya ce haiba bil khaiba wato an gwama kwarjini da tabewa wal haya bil hurman an gwama ainihin kunya bil da haramtawa kun gane ai wato da zarar mutum na ganin kwarjini kwarjini na hana shi tambaya to an gwama wannan kwarjini da tabewa mutum zai tabe ba zai cimma burinsa ba sannan an gwama kunya da haramtawa alƙawlu fil haya'i shar'i وهو الذي لا يمنعك من طلب العلم الشرعي واتو مغانا game da wato kunya na shari'a shine wanda baya hana ka daga neman ilimi na shari'a kun gane ai duk kunya da bai hana mutum neman ilimin shari'a to irin wannan kunya shine kunya na shari'a wa hunaka ba'd al-athar tadullu ala dhalik akwai wasu daga cikin asarai da suke nuni akan haka Amina ala sabilil misal lal hasan daga cikin su akan hanya na misali ba wai iyaka cewa ba qalat aisha radiyallahu anha aisha ta ce Allah ya kara mata yadda ma dalla da mata matan ansar la haya an yatafaqahna kunya baya hana su su fahimci addini a gari suna da kunya amma wannan kunya baya kange su daga tambayoyi kan al'amuran addini wa qalat ummu sulaimi أم سليم تاتي رضي الله عنها يا رسول الله يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق للي بايا على المرأة من إذا احتملت da wanka in tayi mafarki ala nabi sallallahu ce izara atil ma in ta ga ruwa mana in har ta ga ruwa an gane ko wato ma'ana idan mani ya fito mata to za ta yi wanka sai ummu salma ta lullube bi ma'ana tana lullube ta lullube fuskanta qalat ya rasulullah ce ya rasulullah ma mace na yi mafarki qala na'am yace kwarai da gaske taribat yaminu wato hannun wato hannun daman hannun damanki wato ya abin nan yayi yayi turbaya wato hannun yayi turbaya wato kalma ne wanda ake faɗin shi wanda ba ana nufin zahirin sa bane amma kamar mutum ya ce sha. ba san da wannan ba hannun daman ki yayi turbaya ba zai mai shi a wani da wato ah amma kin ban mamaki kenan da wannan wannan kalma kin ban mamaki da baki san wannan ba to ta ina ne ɗanta ke kama da ita hmm. ya ɗa ke kama da ainihin mahaifinsa ko mahaifiya in ba ta hanyar ruwa ba ai wajen saduwa ne idan wajen saduwa ruwan uba ya fiyar ga fitowa kafin na uwa sai ɗa ya kama da uba idan ruwan uwa ya ga fitowa kafin na uba sai ɗa ya kama da uwa نعم كتاب الزهد حرف القاف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن السباق السباق زهدي وما من غير ذلك من سباق ألا تصور إن السباق سباق زهدي للي musabaka من kyau ere wanda yake mai amfani shine musabaka الدنيا wato ko kaɗan babu wani musabaka in ba ga wannan ba imana babu wani musabaka mai amfani in ba na gudun duniya ba wa yafna ma hawahul mulku yawman ufilul khairi inda Allah baki ma hawahul mulku. Hmm. abinda mulki ya tattaro wa yafna yana karewa yawman wata rana wa filul khairi baki inda Allah alhali ayyukan alkhairi suna wanzuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala tatali sukan nadamatu an qarebe wa tashhaqu hasanatan yawmal masaki da sannu na dama zai saba da kai nan kusa kuma za ka yi tashar sheka saboda nadama ranar gargadawa zuwa ga kabari ko zuwa ga isabi a yi yau min za ka fakke wa aikin yau mai firaki shin ka san wani yini ne wannan fakir kai tunani sannan ka sakankance cewa yau mai firaki cewa lalle shi shine ranar rabuwa firakun laysa yushbihu firakun ɗadin ɗaɗa an rajawu anin talaki firakun rabuwa ne wanda laisa biyu firakun babu wani rabuwa da yake kama da shi hakika kauna ya yanke daga haduwa hmm. goma harful qaf نعم تعلم سوف تسأل عن فعل وتشحط حسرة يوم المساجد تعلم كقوي Kasan cewa sofa tusal da sannan za a tambaye ka daga ayyukanka tashhab hasarat kuma za ka yi tashin sheka saboda nadama yawmal masad ranan korawa zuwa ga hisabi a tadari ay yawmin za ka fakke wa ayqin fihi yubasu da baki shin ka san wani yini ne wannan fakir kai tunani wa aikin kuma ka san kanka ce cewa fihi yubasu da baki a cikin sa ne za a tsare ma abota munafici وتلك اليوم كفها كل خوف ويقن أنه يوم الفراق wato wannan yini ka ji tsoron shi gayan tsoro kuma ka sakankance cewa lallai shi shine ranar rabuwa na'am firaqul laysa yashbihu firaq kadi kada an nikahu bila talaqi wato rabuwa ne wanda babu wani rabuwa da ya kama da shi hakika aure ya bude ba saki na'am wa rahatuka in nisa aure jalan inni eh, bara suka inni sa'an aure ja'ala ka dinka ɗa'ar raja wa ani talaki kaga jama'an ka inni sa'an in ma mata aure ja'ala ko maza ka dinka ɗa'ar raja wa hakika kauna ya yanke an talaki daga haduwa wa alaikum أظهر بقى كتاب التروج بقول لك شو بدي بقول وانا لا جنك كمان قال لك بدل ده نيجيريا امم نجي ياكل شيء اكل لنا اللي صار كتاب التروج نعم صح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Wani inci ma'ulil a al jahiliya wato dangantuwa zuwa ga fati fati na jahiliya wal kaumiya da kuma fati fati na kaumiya su ne fati fati da wato masu yan wariya masu goyon bayan mutanen su an ce kaumiya wata akida ce da take tasowa wanda za ga mutum yana goyon bayan mutanen shi amma ce turawa suna goyon bayan mutanensu larabawa suna goyon bayan mutanensu bakaƙen fata suna goyon bayan mutanensu kowa yana ganin cewa shi ne daidai an gani shi ne mutum sauran halittu ba mutane ba ne in dai har kana wa mutane wannan kallo cewa mu bakaƙen fata mu ne mutane larabawa ba mutane ba ne ko su larabawa suna kallon su ne mutane turawa da bakaƙen fata ba mutane ba ne to wannan shi ne ƙaumiya an gane ko to idan har mutum ya danganta kanshi zuwa ga irin wa'annan faki din to lallai ya fada cikin jahiliya hmm. al-qawmiyya uh, al-ansariyya al-ansariyya an gane ai wato shine mutum ya danganta kansa zuwa ga faki na jahiliya faki na qawmiyya al-ansariyya mai nuna cewa shine mai asali a gane qawmiyya al-ansariyya shi usuriya daga asali cewa muke da asali ba ku da asali an gane asalin mutane su ne turawa larabawa ba mutane ba ne bagayen fata ba mutane ba ne ko asalin mutane su ne larabawa turawa ba mutane ba ne bagayen fata ba mutane ba ne to irin wannan tunani din jahiliya ne shi kuma akil kufurin wa riddatun an dinin islam shi ne ƙarshen kafirci da kuma ridda daga barin addinin musulunci irin wannan tunani wato kafirci ne sannan kuma rijali لأن الإسلام يرفض الأصليات domin shi musulunci yana kore ainihin ta'assubanci da kuma adawa na jahiliya musulunci na kore shi babu ruwan musulunci da wannan kabilanci ta'assubanci da kiyayya na jahiliya ba ruwan musulunci da wannan Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin ya ku mutane lalle mun halice ku daga namiji da mace wa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ومكا سنياكو واتو دنجي دنجي دا قبيلو دنكو سنجونا إن أكرمكم عند الله أتقاكم lalle mafi girman ku a wajen Allah su ne wanda suka kowa takawa wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man da'a ila asabiya baya tare da ku wanda ya kira zuwa ga ta'assubanci wa laysa minna man qatala ala asabiya sannan baya tare da mu wanda ya yaki akan ta'assubanci walaysa minna man gadiba li asabiyya baya tare da mu wanda yi fushi akan asabiya a gare kaga mutum yana fushi da zaran an taba mishi kabilarsa ko an taba kasar shi ko an taba ainihin fatan shi an kira shi bakin fata ko an ce shi kaza an wulakanta to anan zai fushi to an taba addini baya fushi eh na qala sallallahu alaihi wasallam inna jahiliya lalle Allah ya tafiyar muku da Allah ya tafi muku adawa irin na jahiliya wa fakara habil aba da kuma alfaharinta da ubanni da can in ana ta'assubanci ana yi ne akan jahiliya in ma kabilanci ko ƴan kasanci ko bangaranci shi ake yi da kuma alfahari da ubanni cewa na da ubana da yafi naka an gani to wannan shine alfahari irin na jahiliya kafin zuwa musulunci to da musulunci ya zo sai Allah ta'ala ya tafiyar musu da irin wannan adawa da irin wannan wauta na jahiliya din inna ko mu'minin taqiyyu kawai yanzu abin da ake dubawa shine wani mu'mini ne mai tsoron Allah ko fajirin shaki ko kuma fajiri wanda yake shaki ko baka ba yanzu iyayen mu alfaharin da zamu yi da su shine kasancewar su masu imani masu tsoron Allah ko kuma fajirai mai shakiyai sannan mu ma za mu yi alfahari ne da imaninmu da tsoron Allah ba wai alfahari da ubanni ko alfahari da asali ko alfahari da launin fata ba duk wanda ba musulunci ba ne Annasu subhanahu adam mutane gaba ɗaya ƴaƴan annabi adam ne wa adam kulika min turab shi kuma annabi adam an halice shi daga turbaya wala fadla li arabiyyin ala adami babu wani falala ga balarabe akan ba ajami illa bi taqwa sai dai da tsoron Allah kawai Ka ga wani fifiko tsakanin balarabe da bakin fata ko wani wani kabila tsoron Allah ne kawai an gane in dai ainihin kafi balarabe tsoron Allah to kafi shi daraja a wajen Allah wa hadhihi al-hizbiyat tufariqu al-muslimin irin waɗannan hizbiya irin wannan fati fatin suna raba kan musulmi Allahu qad amara bil ijtima' wa ta'awun shi kuma Allah ta'ala yayi umarni da haduwa da kuma taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah ونهى عن التفرق والاختلاف الله يا يهاني game da rabuwa da kuma sabani Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce atasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wato atasimu bihamdillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya kan ku rarraba ne ni'matallahi alaikum iz kuntum wato ku tuna da ni'iman Allah a gare ku lokacin kun kasance makiya fa'allafa baina qulubikum sai Allah ya tara tsakanin zukatanku fa'asbatun bi ni'matihi ikhwana sai kuka wayi gari da ni'iman sa kuna ƴan uwan juna inna Allah subhanahu yuridu minna an nakuna hizbat lalle Allah ta'ala yana so mu zan faci guda daya gaba daya faci mu guda daya shine musulunci hizbullah muflihun ana kiran su hizbullah su ne rundunan Allah masu babban rabo walakin alam al-islami asbaha ba'da ma gazatu sai dai duniyar musulmi sun waye gari bayan turawa sun yaƙe su suka waye gari sun yaƙe su siyasiyan turawa sun yaƙe su a siyasance wasu kafiyan da kuma ƙafa. duk ɓangarori guda biyu civilization turawa sun yaƙe su ta wannan ɓangaren. za ga turawa a su larabawa suna miƙa wuya ga irin wannan ta'asubanci na jini za ga turawa za ga larabawa kan suna goyon bayan fati ga larabawa in ma zaman tu yan demokradiyya suna kariya ga demokradiyya ko ga suna kariya ga kwamitanci ko suna bin fahimta na jari hujja ko suna bin fahimta ne na gurguzu duk dai gashi nan an gane ko kuma duk irin wannan yan wato kabilanci da yan kasanci da sauran zai ya shiga cikin larabawa wal jinsiya da kuma abin da ya shafi jinsi wal wataniya da kuma abin da ya shafi kasa zaka suna kishin kasa fiye da yadda suke kishin addini wa yu'minu biha kadaliyatin ilmiya suna imani da wayannan abubuwa kamar kadiya na ilimi kai ka ce su kadiya ne na ilimi wanda an sallama musu alhali ko bata ne kuma jahiliya ne kuma kai ka ce su wa'annan hakika ne wanda yake abin tabbatarwa kuma ka ce su waki ne abu ne wanda yake ya riga ya auku wanda babu hanyar gudu daga garin shi wa asbahat shu'uba tandafiu indifa'an arabiyyan ila iyayi hadhihi al-asabiyat sai zamanto wato bangarorin larabawa suna tunkuda tunkuda garbiyan kuɗa na ainihin yammacin turai wato suna karkata karkata zuwa ga bangaren yammacin turai zuwa ga rayar da irin wa'annan asabiya din an gane ko maimakon su karanta qur'ani da hadisi ya zama lissafin su na rayuwa sai suna tunkuɗa kansu tunkuɗa irin na na yammacin turai wajen ƙoƙarin rayar da irin wa'annan ta'assubanci wanda musulunci ya kashe wa tubni biha wata ganni biya da ganni biya sannan kuma suna rera waƙe da wa'annan ainihin miyagun akidu kuna ne yi. su larabawa suna rera waƙe wajen alfahari da kuma kariya ga irin wannan fahimta wanda yake na kafirci na jahiliya wa iya sha'ira da kuma rayar da alamomin su wal iftikar bi ahliha allati taqaddama islam da yin alfahari da alƙawarinta da zamaninta wanda ya gabata akan musulunci daga suna alfahari da zamanin wa'annan aƙidu miyagu aƙidu na kwaminisanci aƙidu na demokradiyya da sauransu wahuwa lalazi ya jahiliya shine wanda musulunci ke nacewa wajen kiran shi da suna jahiliya وقد من الله على المسلمين بالخروج عليها الحقيقه Allah yayi baiwa ga musulmi da fita daga irin wannan kabilanci bangaranci yan kasanci da abin da ya kama da wannan wariyar launin fata duk musulunci gaba daya Allah ya mana baiwa da fita daga cikinta wa hasum ala shukr hadhihi ni'ma sai ainihin Allah ya kudaitar da su akan gode ma wannan ni'ima din na'am an shi wanda misali a ai kaga shi wanda ya aibata kabilan yayi ne to shi ma wanda shi ma wanda aka aibar zami kabila dole zai jami shi saboda an naka zami kabila amma abin da ke nufi wani in haka taba addini shi ne damuwa shi kabila shi ke karewa kawai shi ne laifi amma duk wanda ko fatan jikin ka aka wulakanta da ke gashi baki kamar kawai dole ka jami shi dole ne a gane amma wai shi kawai za ka wani mutum fushin shi kawai shi ne in an taba mai wannan bangaren amma an taba shi zai yi hakuri shi ne a mutum ya yi imani da wannan abu, to ba sa haduwa da musulunci a gani galiban abin da ya sa mutane ba sa fahimtar wannan ila a najeriya za ga yan najeriya su ba hakikanin yan demokradiyya ba ne su yan najeriya suna shiga cikin demokradiyya da don cin tuwo kawai shi dan najeriya kasa sai abin da ya ɗauko baya ɗauko shi yadda ya kamata asalin wanda suka yi imanin da za su gaya ma cewa alkur'ani ba tsarin rayuwa ba ne su fito ba sa jin kunya suke ma, wannan alkur'ani da suka karanta ba tsarin rayuwa ba ne ba ba zai fitar da mu ba dole ne mu ajiye qur'ani a masallaci kawai amma mu ɗauki tsari na demokradiyya ko tsarin gurgudu shi zai fitar da mu sai su gaya ma shari'ar musulunci ya riga ya tsufa to asalin masu wannan aƙida suna adawa da musulunci sosai suna ɗaukar shi aƙida ne wanda yake a ah, wanda musulunci daban shi daban ba da musulunci. shi amma ga cikin najeriya kawai shi zai ce da allah kafara wannan kawai wannan kafirci kawai ai kawai lalura ya samu ke zaune a cikin shi ɗan najeriya yan kaɗan da suke yin demokuraɗiyyar na hakika ba su da yawa Najeriya da abin yana tasiri cikin mutane irin wasan da ake tsakanin kanawa katsinawa da sauran galiban wani wani yakan janyo faɗa ma wani daga ana ta aibanta ɓangarorin juna to mafi alkhairi a nisance shi ne kawai shi ne mafi alkhairi العقيدة الوصية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم أهل السنة أهل السنة دنجري دا sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam menene matsayin ahlus sunna dangane da sahabban annabi an gane ku a su ahlus sunna suna nan bainal rafida wal khawarij suna nan tsakanin shi'a da kuma khawarij kun gane yayi su shi'a sun kafirta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam gabaki daya sai wasu yan jama'a kaɗan wanda ba su wuce yatsun hannu ba sun ce bayan annabi ya rasu sahabban annabi gaba ɗaya sun yi ridda sai dai wasu ƴan wasu kaɗan kawai a wasu ruwayoyi na littafan shi'a sun ce sai mutane uku kawai suka a ba su ridda ba a wasu ruwayoyi suka ce bakwai a wasu ruwayoyi suka ce tara amma duk sahabbai gaba ɗaya kowanne sun fita musulunci sai guda tara kawai an gane ku to wannan shine fahimtar shi'a rawafis sannan su 'yan hawari su ma sun kafirta sahabbai tun daga zamanin usman bin affan an gane ku daga zamanin usman bin affan har zuwa ga ƙarshen al'amari amma su hawari ba sa kafirta abubakar da wa'inda suka rayu zamanin abubakar ba sa kafirta umar da wa'inda suka suka rayu zamanin umar amma suna kafirta usman radiyallahu an an gane ku cewa lokacin da ya hau kan mulki ya canza tsari irin tsarin ya canza tsarin abubakar da umar ya kawo irin nashi tsarin ga ce tsarin abubakar da umar ba ya sanya 'yan uwansa da danginsa ya ba su mukami na gwamnati amma a zamanin usman wato su kuma shi kuma zamanin usman wato ya ba danginsa mukami na gwamnati ta ce wannan ya saba ma abinda aka saba zamanin abubakar da umar an gane aiki sai da usman a zamaninsa ya aikata wasu abubuwa wanda ya saba ma can saboda haka ya yi rinda to su kawari suna da karancin fahimta na addini su sun dauka cewa idan ka ɗauki mukami na gwamnati ka ba ɗanka ko ka ba ɗan uwanka to ka fita musulunci shin haka abin yake yanzu idan ya zama to ɗan uwana na tabbatar ɗan uwana amintacce ne mutumin kirki wanda idan na bashi mukami zai rike min amana yayi adalci a wajen mulkin sa menene fi dan na ba yan uwana babu laifi yanda zan iya ba kowa mulki haka zan iya ba yan uwana inda yan uwana sun cancanta a ba su wannan mulki din an gani to kila wanda ke to me ya sanya Umar wato bai ba ainihin Abdullahi bin Umar mukami na gwamnati ba yayi haka ne kawai saboda tsantseni tsantsini ne amma da ya ba shi mulki ba matsala misali da yanzu umar ya ɗauki wani mukami ya ba abdullahi bin umar wannan mukami to kuma abdullahi bin umar ya yi adalci a cikin wannan bere din babu laifi sai dai kawai ya nisantar da 'ya'yansa da kuma danginsa haka na shi ma abubakar radiyallahu anhu an gani ba wai don kasancewa abin haramun ba ne. kamar su ƴan khawarij sai suka fahimci abin a matsayin haramun ne yin haka da usman ya ba danginsa mukami a gwamnati kuma sai aka yi rashin dacewa danginsa din sun yi wasu kurakurai a wajen a shikenan sai yan kawari suka yi kira zuwa ga aimaka bore wanda har ya janyo a har ya janyo ga kisan shi usman radiyallahu anhu an gane ku to su yan su yan kawari suna kafirtawa tun daga lokacin usman ne lokacin Usman da lokacin Aliyu bin zai Talib a wajen Khawarij Usman kafiri ne sannan Aliyu bin zai Talib ko iya billah lashi ma kafiri ne sannan duwan da suka halarci wannan yaƙi tare da ɓangarori guda biyu ɓangaren Aliyu da ɓangaren Muawiya duk sun rinta. an fahimci wani ko kenan mutanen da ko sahabban da shi'a ke kafirtawa sun ninninka sahabban da kawari ke kafirtawa suna kawari wato sun kafirta ainihin sahabbai saboda jahilci da rashin sanin fiƙiwu su kuma shi'a sun kafirta su da san rai an gane wani ko domin shi'a suna kirkiro hadisai masu jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi amma malaman hadisi sun ce yana da wuya kaga hadisi wanda za a ce dan khawarij ne ya kirkiro shi to su ɗan kawari sun ɗauki ƙarya a matsayin kafirci ne to yaya kuma za a yi mutum ya yi ƙarya ya jingina wa manzo sallah da sallah a nan Su haka su a ahalus sunna dangane da sahabban manzo sallah da sallah suna nan tsakanin shi'a rawafid da kuma khawarij an gane ku su ahalus sunna sun ce sahabbai gabaki ɗayan su jilai ne a mintattu amma ba ma'asumai ba ne su sahabbai gaba kidansu adilai ne a mintattu amma su ba ma'asumai ba ne ina ba ta allura saka ba a jingina ma sahabbai isma sahabbai suna iya dacewa suna iya yin kuskure ana iya samun masu aikata manyan zanubai daga gare su ana iya samun masu aikata ƙananan zanubai kuna ne amma suna da wani irin falala suna da wani irin daraja wanda ke wajabta a gafarta zunuban su in har ma ya auku din an gano wannan ku. to wannan shine bambanci tsakanin ahlus sunna da su ahlus sunna suna tsakiya ne ba su tare da shi'a masu kafirta sahabbai gaba ki daya sai mutane tara ba su tare da shi, masu kafirta wasu sashi daga cikin sahabbai su sun ce sahabbai gaba ki daya kamar yadda nasi ya nuna sahabbai gaba daya ajilai ne kuma amintattu ne su a gari to su shi'a tun da kashi sun kafinta sahabbai to suna so su nuna ma kenan cewa wato duk abin da ya zo nasu na alkhairi ba sa so a gari haka nan su ba kawari shi nan kawari bai taɓa karɓar hadisun usman bai taɓa karɓar ma hadisun aisha bai taɓa karɓar ma hadisun aliyu bin abi ko mu'awuya ko abin da ya kama da wannan saboda a tunanin shi wa'annan sun yi ridda kun gane wannan ai to wannan shine wato hadarin kuma sannan ba sa kirga kulafa'ur rashidin in za su lissafa kulafa'ur rashidin wato su shi a ba sa lissafawa sai daga zaman daga aliyu da aka fara lissafi a wajen shi abubakar da umar da usman dukansu ba su daga cikin kulafa'ur rashidin khalifa rashid khilafa alamin hajin nubuwa ya fara ne daga aliyu bin abi talib sannan su kuma khawarij wato duk wayannan sahabban gaba daya abubakar umar su kadai ne kawai khulafa wa rashidun amma usman da aliyu kafirai ne a wajen su ba khulafa wa rashidun bane su ina fata lura Allah ta'ala shi kiyaye eh wannan hadisin da suka yi kafin wanda suka wani kafin wanda ya tumba ne ba su amfani tunda a lokacin ai ba kafirai ne ba wurin to su zai saboda rashin sanin fikiyo wasu, yi watsi da jihar jikin su shi ya sanya jahilci ya lullube su ina ma lokacin da kike haifa a rawar zuwa za a iya ba wa amma za a iya ruɗe za a jikin wani ka aifan wasu malamai suna karanta wani da wani kamar na su dai wanda ya zo daga kawo ba. na musulunci ya musulunci ya fahimci abubuwa da yawa ya fuskanci matsaloli yana kuma cikin bayan fuskanta na'am a tsakanin shi a Najeriya da kuma ya Jafari ana iya musu kudin gora gaba ana suna da a shi a Najeriya daban kuma Jafariya da shi a Najeriya sun kusa da mu fiye da yadda Jafariya ke kusa da mu su jari na? ana samun zairiya a ana samun ba a najeriya ba zai in ka je yaman yaman a aƙidan da ya farin jari a ƙasar yaman shi ne shi a zaijiya in ka je masallatan yaman na gwamnati mafi yawa bi limaman da ke limanci a wajen ɗan shi a rai zaijiya an gane yaman ba za a ga masallaci da kusan masallatan inda na gwamnati ne galiban da shi a zaijiya amma su ne suke mulki mafi yawan su suke mulki eh suna kusa da ahalin suna fiye da yadda wa'ancan suka kusa da ahalin suna tunda su su sun yarda cewa ainihin zai yarda da shugabancin na ƙasa duk da samuwar na sama su suna ganin su suna ganin cewa alizu bin abi talib da sauran sauran a'imma sauran da sun duk daraja daraja fiye da sa abubakar da umar amma kuma mulkin abubakar da umar ya yi su ba sa ganin cewa wato mulkin bai yi ba in yadda mulkin ya yi kuma ba sa cewa abubakar da umar sun yi ranta, a gano nan amma ga wayar cancanta ya mulki aliyu to amma kuma sai aka ba abubakar mulkin ya yi shi ma ba da yake da ne amma darajar shi da imanin shi da kira aliyu ba wannan shi ne fahimtar shi a zaijiya kawai aliyu ya fi kuma shi ya fi dacewa ya wannan shi ne shi an ci nasu an fi da Ba ji abin da aka ce ba? yanzu kai daga kare daga kare a masu cewa sahabbai gaba ɗaya sun yi rida da kuma shi a masu cewa sahabban suna da daraja amma aliyu ya fi daraja wanda ka za ka ba kariya to wanda tafiya kuma kake saudiya idan ita iran ita ce wannan yaƙin da ake da iran ake yaƙi da ana yaƙi ne da gwamnatin yaman da iran idan har 'yan hutu sun samu nasara to iran ta samu nasara daga nan kuma kaga da suka samu suka kama gwamnati to boda na iran ta samu boda da saudiya ce in za ka kai hari cikin sauki daga yaman za ka kai hari abin da saudiya ta hanga ke daga in har sai yadda yan huji suka samu nasara to shi kenan iran ta samu nasara na leken asiri ga saudiya ta samu nasara na ainihin ta'addanci da kuma tarbiyyantar da ta'addanci ga saudiya shi sa ga saudiya ba ta ɗauki abin da wasa ba Eh, eh ta ɗauki abin da muhimmanci sosai wanda ne? Thank eh. you. a to kai ba ta dawa kai ba ka duba maslahan ka kai yanzu mutane nawa ne baka taimaka ba amma maslahan yanzu misali yanzu yanzu makwabcin gidanka nawa ka taɓa ba shi amma misali in gidan in gidan kama da wuta ka san zai kama gidanka za ka ce to tunda baka taɓa taimakon jiwa bare kwanta <laughs> mutane suna da wani irin tunani a furɗe eh? na taɓa tabbatar yanzu kila makwabcinka ba abin da ya taɓa haɗa ka da shi na kyauta amma yanzu in gidan shi ya kama da wuta zai shafi gidanka ba ka ce to tun da na ban taɓa taimakon shi ba to barin fargila na ya kore da gidan shi haka za ka ce ba wane ne ya gaya ma saudiya ba taɓa taimakon yaman ba wa ya gaya maka haka yanzu najeriya yanzu waye zai ce najeriya saudiya ta taimakon najeriya saudiya kwana ta aiko da wani dabino mai matsar yawa a bawa a ba 'yan gudun hijira amma me ya faru 'yan najeriya shugabanni suka cinye ba ma daga baya ana iya zuwa ce ai Turkiya ba taɓa taimakon Najeriya ba amma yanzu kaza ya taso Saudiya tana taimakon sosai kama ko kana da cewa ita Saudiya ta azurta Yaman ta zama kamar Saudiya ce wannan duk magana da kake faɗa siyasa ne na Iran kake yadawa kana ka gaba da ɗan shi'a ne ki tura ma wannan fahimta ne na? saudiya ta dare abin da sama saudiya take janyewa musamman kasashen afirka in an bayar baya kaiwa zuwa ga wanda ake ba a zalimai ne mutane da yawa an gani wannan shi ne kaga wani mai tunani wai saudiya ga can ta ga kan cikin talauci ga akwai garin da ko janareto babu to wai yanzu ne kuma sai saudiya ta shigo to sai saudiya saboda ba janareto a yaman sai ta ta bari a shigo a shigo a garin ta hmm? kuma da saudiya ba ta taimaka ba da gwamnatin gari yanzu ta rushe to yan gudu sun karɓi gwamnatin su suke mulki saudiya ta wata kore su ta dawo da gwamnatin da ke ci to wannan zuba ba taimako ba in hmm? ko kuma ya laifin saudiya da ta yi haka kuma ka sani a da a da can saudiya ba ruwanta da siyasa sauran mutane ba ruwanta ita kawai ta tsare kasarta ba ruwanta da harkanta sai saudiya ta fahimci cewa in ta yaka to za a cika da yaƙi tana kwance ita iran siyasan iran tana fara ƙarfi ga siyasan waje fiye ma da na cikin gida wani lokaci tana kashe kuɗi ga mutanen waje kaga iran suke ɗaukar nauyin al'aida da suke labari al'aida za ka suna da fahimta na sunna sunna amma iran ke ba su kuɗi da suke yayin abu za su yi sannan ƙungiya wannan wa'annan mutanen ma 'yan ayyukan nan iran ke ɗaukar nauyin su eh kungiyoyi ba su daban-daban kungiyoyi daban-daban da ka sani a duniya hatta ikhwanul musulmi shi a sana ba su taimako A eh, Hezbollah, da ya ba shi a ta kamata hamas shi ake taimakon sa to duk wayannan kungiyoyi daga gari za ka suna kai mu kowace ƙasa hari da iran ba za ka taɓa ganin wayannan ƙungiyoyi sun kai ma iran hari ba tun da kuke kun taɓa jin an ce an kai ma iran na kuna mai wancan ai kaza ai kaza ai tun masu kuna magin wancan iran na kaje kudin akwai jarin taki kuma ji wannan to za ga saudiya wanda ya yi ba ta ce an kare ta ke kai ma hari kuma saudiya wanda ɗakin allah na wajen kaza kaza kaza amma da an kai ma saudiya hari an kare iran to kila wanda ya ce ma ai suna mu'amala da america iran tana mu'amala da russia kuma kafircin Russia ya fi na Amerika. To me yasa inda yana nufin mu'amala da kafirai ke sa a kai hari to a kai ma ita ma Iran hari ba ta Iran hari. Baru kare da to Saudiya daga baya ta fahimci dole ne in kana mulki sai siyasan ka ya fita waje. A gane kana kulawa da gidanka kuma kana kulawa da waje. Garuwan da ke kusa da kai sai ka sa ido kansu. In ba ka ba ta wannan garin sai a ma rinjan asiri ko ta wannan garin a tara yan ta'adda zuwa yaƙi ka shi yanzu wannan wannan mai mulki ne yanzu Salman ya fi kowa sa ido kan harkar waje da duk sauran masu mulki haka suke mulkin mulkin Saudiya kawai to yanzu shi Salman yana mulkin Saudiya kuma yana mulkin waje kaga ya tara larabawa yanzu ya haɗa kansu a kan su taso haɗa kai sa ido a kan ainihin makiyan yanzu sun kakure iran ba kamar da ba ta hanyar wannan salman din an takura iran duk wani magana da yan asirin ta ba irin na da ba sannan kungiyoyin da take daukar nauyi yanzu ka an ka duba yanzu akwai matsala tsakanin saudiya da qatar ko sauran larabawan gabaci ɗaya su ma suna da matsala da kasar don kasar da iran haka suke kuma ƙungiyoyin da kasar da su al'adida da su yanzuwa da suwaye duk gaba ɗaya da kasar da iran su suke kashe kuɗi sosai wajen yada wajen tsara wayannan kungiyoyi sannan bayan haka ita kasa tana da wani wayo domin kada duniya ta gane ma tana daukar nauyin ta'addanci yadda take yi sai ta sanya yan ta'adda su kama mutanenta ta kama to nawa za a biya sai sai sai wayannan yan ta'addan su faɗi kuɗi mai yawa sai sai su biya sai su biya wata sai su taimake su da wannan kuɗin dama za su ta ba su amma sai yana sai ta ba su kuɗin in ta bayar duniya za ta gane to sai a kama mutanen ƙasa sai sai kasance su da biliyoyin kuɗi sai ga su wa yankin sun samu kuɗin yan makamai kuɗin ɗaukar nauyin al'amuransu to sai daga bayan gano irin wayan abubuwa shi za ga ainihin su larabawa sun takura ƙasa sun samu takun kuɗi yanzu sun wa sun mutum mai da su saniyar ware saboda wannan dalilin. to wanda bai san siyasa ba sai ga yana yada ma Iran yana ma Iran tallafi sani ba ki Saudiya su ga kaza kaza kaza yana su kan ka fara suka Saudiya to kana goyon bayan Iran ne kawai mutum ba ta kare ka sani ba eh su kuma Iran su burin su su ga bayan musulunci da musulmi بارك أن لا إله إلا أنت